This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. An tilasta wa al'ummar Gaza zama a gine-ginen da bama-bamai suka lalata ko kuma zama a cikin sansani da ke kusa da tarin shara in ji wata mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a tana mai yin tar da allah wadai da mummunan yanayi a yankin da aka yi wa ƙawanya wani harin jirgi mara matuki da ukraine ta kai akan wani gida kan iyakar rasha ya kashe mutane biyar ciki har da ƙananan yara biyu a cewar gwamnan jihar yau asabar ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane tara ciki har da ƙananan yara uku a yammacin kasar nepal lamarin da ya haddasa zartarewan kasa in ji jama'ai a yau asabar kanin labaran kenan a bangaren rahotannin namu masana da masu sharhi na ci gaba da tsokaci akan al'amuran sarautar gargajiya a arewacin najeriya yayin da sarakunan ke ci gaba da fuskantar kalubale daga shugabannin siyasa a ƙasar. gaskiya dole ya kamata dole ne masana shari'a zuwa sake zauna a dubi wannan halin da ake ciki shugaban kasa dole ya tsawata masa kuma dole ne su ma yan majalisu su zauna su kalli abin da idon basira domin duk abin da sarki zai kawai tari kawai sarki ya bai ma da yana gona girbi a ce an cire shi kaga wannan ba zai ba zai haifar mana da da mai ido ba hmm. kenan za a zo a kai lokacin da kowane gona zai zo da sarkin sa haka kuma yayin da zaben shugaban ƙasa ke ƙara karatowa a nan amurka bisa ƙa'ida wa'adi biyu kaɗai shugaban ƙasa yake iya yi a kan karagar mulki to sai dai tsohon shugaban amurka donald trump yana maganar ko za a bashi wa'adi na uku muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace rana asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. An tilasta wa al'ummar Gaza zama a gine-ginen da bama-bamai suka lalata ko kuma zama a cikin sansani da ke kusa da tarin shara. In ji wata mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a tana mai yin tar da Allah wadai da mummunan yanayi a yankin da aka yi wa ƙawanya. Louisa Watari daga hukumar tallafawa da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa 'yan gudun hijiran Falasɗinu. ta kwatanta irin mummunan halin da ake ciki a zirin gaza ta faɗa wa manema labarai a birnin geneva ta hoton bidiyo da ake ɗauka kai tsaye daga tsakiyar gaza cewa lamarin ya yi matukar buni wata ridge wacce ta koma gaza bayan shafe makonni hudu a wajen yankin ta ce al'amura suna ƙara taɓarɓarewa ainihin fiye da wancan lokaci kusan watanni tara da ake gwabza yaƙi tsakanin isra'ila da hamas wata watariji ta ce an lalata zirin gaza baki ɗaya wani harin jirgi mara matuki da ukraine ta kai akan wani gida kan iyakar rasha ya kashe mutane biyar ciki har da ƙananan yara biyu a cewar gwamnan jihar yau asabar jirgin mara matuki ya afkawa ginin ne a goro wani ƙaramin kauye a yankin kursk na rasha mai tazarar mitoci kalilan daga iyakar ukraine babban bakin cikinmu shine harin ya kashe mutane biyar ciki har da ƙananan yara biyu wasu mutane biyu daga cikin iyali guda suna cikin mummunan yanayi in ji gwamnan kesk alexei smirnov yana faɗa a wani saƙon da aka buga a telegram ya ƙara da cewa an kai harin ne da wani jirgi mara matuki kera kufta wata karamar na'ura da ke iya daukar gurneti da wasu bama-bamai da ke kai ga inda aka auna ukraine ta kara kaimi a hare-harenta kan iyakar rasha a wannan shekara tana auna cibiyoyin makamashi da ta ce su ne ke baiwa sojojin rasha mai da kuma hare-hare kan ƙauyuka da garuruwa a kusa da iyaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane tara ciki har da ƙananan yara uku a yammacin kasar nepal lamarin da ya haddasa zabtarewan kasa in ji jama'ai a yau asabar mutane biyar a cikin iyali guda suna cikin bacci yayin da zabtarewan kasa da ruwa ya kwashe gidansu a ƙauyen malika a gundumar gulmi mai tazaran kilomita 250 daga kathmandu ta yamma a cewar dizan batarai mai magana da yawun hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa akalla mutane 35 ne suka mutu a fadin kasar nepal sakamakon zaftarewar kasa da ambaliya da kuma walƙiya tun tsakiyar watan yuni lokacin da aka fara daminar shekara ruwan sama dai yakan ci gaba da zuba har zuwa tsakiyar watan satumba To Madalla an jima kaɗan baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babar rahotannin namu. A Najeriya masana da masu sharhi na ci gaba da tsokaci akan al'amuran sarauta da sarakunan gargajiya a arewacin ƙasar, waɗanda ke ci gaba da fuskantar barazanar sauke su daga kan karagar mulki. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Tun bayan dawowar mulkin fara hula na wannan ƙarni ne dai Sarakuna da dama ne suka haɗu da fushin shugabannin siyasar da har ta kai ga tsige wasu daga cikinsu daga kan karagar mulki. Kama daga sarkin gwandu mai martaba Haruna Jakolo da a lokacin gwamna Adamu Aleru na jihar Kebbi ya kore shi daga kan mulkin. da Sanusi Lamido Sanusi da gwamna Umar Ganduje ya cire shi daga kan mulkin. da ma wasu sarakunan yanka guda uku daga jihar Kogi da tsohon gwamna Yahaya Bello ya raba su da su a daidai lokacin da yake shirin barin mulkin jihar ta Kogi. A nan jihar Naijama sarakuna uku ne tsohon gwamna ma'azu Babangida Aliyu ya baiwa takardar gargadi a lokacin da yake mulkin jihar. yayin da a yanzu kuma ake ci gaba da tafka dambarwar cire aminu ado Bayero a jihar kano kwatsam sai ga batun rage ma sarkin musulmi na najeriya sultan sa'adu abubakar karfin iko da aka ba da labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto na shirin yi. Ko da yake dai gwamnatin jihar sokoto ta musanta batun yunkurin cire sarkin musulmin, amma dai tuni mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya gargadi gwamnatin jihar sokoto akan yin duk wani abu da zai taba martabar sarkin musulmin. Shi ne na kira shi gwamna akan koyaya zai yi, kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa kuma ya girma girmama sarki ya mutunta sarki don sultan of sokoto is an institution tuni dai masana harkokin mulki da na yau da kullum a najeriya ke ganin idan bera na da sata to ita ma daddawa tana da wari a saboda haka akwai bukatar ganin sarakunan arewacin najeriya sun haɗa kai domin yi ma kansu kiyamun laili kamar yadda masanin shari'a a najeriya barista mai nasara koga umar ya yi ƙarin bayani kokari su gaggauta yin taro na gaggawa su haɗu su cire ma kansu tsoro su cire ma kansu kwaɗayi su nemo ma kansu haɗin kai da kuma kima idan suka yi wannan to za su iya ƙoƙarin dawo da darajar su talakawa har gobe suna ganin su da kima amma 'yan siyasa ba su ganin su da kima tunda sun zama 'yan bojuwa ƙarƙashin inuwar dandamalin 'yan siyasa. To ana nashi gefen shi ma barista Tanko Zakari daga jihar Naija cewa yayi cin zarafin da ake yi ma sarakunan arewa kuwa ya yi yawa a saboda haka akwai buƙatar shugaban najeriya tare da duk wasu masu ruwa da tsaki a kan kundin tsarin mulkin najeriya su shiga lamarin domin yi matukar hanci gaskiya dole ya kamata dole ne masana shari'a zuwa sake zauna a dubi wannan halin da ake ciki shugaban kasa dole ya tsawata masa kuma dole ne su ma majalisu su zauna su kalli abin da idon basira domin duk abin da sarki zai kawai tari kawai sarki ya bai ma da yana gona ba a ce an cire shi kaga wannan ba zai ba zai haifa mana da da ido ba hmm. kenan za a zo a kai lokacin da kowane gona zai zo da sarkin sa da dama dai daga cikin masu rike da sarautun gargajiya suka bayyana wannan hali a matsayin na tashin hankali ga duk wani basaraki alhaji ya baban gida shine cika sauran masarautar mina daya daga cikin masarautu uku da tsohon gwamna baban gida aliyu ya firgita sarakunan su a wan wancan lokacin. to duk wannan abubuwa mu da muke da rawanin sarakuna hankalinmu yana tashi saboda muna ga ita ce martabanmu ita ta haife mu saboda haka muna cikin bakin ciki da abubuwan da ke faruwa da sarakuna amma su kansu sarakunan ya kamata su jajirce su tabbatar da cewa ba a ci masu mutunci ba su ja matsayinsu ah, su tabbatar da su iyaye ne na ƙasa a yanzu dai 'yan Najeriya da dama ne ke cike da fatar ganin dawowar kima da kuma martaba da aka san sarakuna da ita a baya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Sojojin Amurka sun lalata jirage marasa matuka guda bakwai da kuma wata motar sarrafa jiragen a yankuna da huti ke rike da su a yaman cikin sa'o'i 24 da suka gabata in ji rundunar sojin amurka a jiya juma'a an kai harin ne saboda jiragen mara matuka da motar suna barazana ga dakarun haɗin gwiwa na amurka da kuma jiragen 'yan kasuwa a yankin in ji babban kwamandan amurka a wata sanarwa a dandalin sada zumunta na x tun a watan nuwamban shekarar 2023 ne kungiyar huti mai samun goyon bayan iran take kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun bahar maliya hare-haren da ta ce na nuna goyon bayan falasɗinawa ne a yakin isra'ila da hamas a zirin gaza a jiya juma'a mai magana da yawun sojojin huti ya haya sari ya ɗauki alhakin kai hare-hare kan jiragen ruwa guda hudu ciki har da harin da aka kai kai tsaye kan jirgin ruwa dilonix a kan tekun bahar maliya bayan wani farmaki da ya hada da makami mai linzami kiran ballistic da dama Firaministan Haiti Gary Conil ya bar birnin Port-au-Prince a jiya Juma'a zuwa Washington da New York yayin da sabbin jama'an 'yan sandan Kenya suka fara sintiri a birnin a wani bangare na shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya na yakar kungiyoyin 'yan banga da suka mamaye babban birnin kasar ofishin cornell ya ce prime minister zai yi tafiyan ne tare da ministan harkokin waje dominic dupoy da ministan kudi kathleen floresta da shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasa nasmi manigat yayin da ministan shari'a carlos heco zai zama prime minister mai riƙon ƙwarya tawagar za ta yi muhimman tarukan aiki tare da jami'ai daga cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasa da ƙasa da sauransu. za ta kuma duba ofishin jakadancin haiti da ke washington in ji ofishin ba tare da bayar da ƙarin bayani ba mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a amurka ya ce mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa john fina zai gana da cornell a ranar litinin Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka dawo nan Amurka kuwa. yayin da zaben shugaban kasa ke kara karatowa bisa ka'ida wa'adi biyu kadai shugaban kasa yake iya yi a kan karagar mulki a saboda haka ko biden ne ko trump ne duk wanda ya yi nasara a cikinsu a zaben watan nuwamba da ke tafi to shine wa'adi na karshe a gare shi sai dai trump yana maganar ko za a bashi wa'adi na uku ga karin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da yake yakin neman wa'adin mulki na biyu donald trump ya tambayi babbar cibiyar bindigogi ta amurka a watan da ya gabata game da ko zai iya samun wa'adi na uku yana mai nuni da wa'adi hudu na shugaba franklin delano roosevelt wanda ya mutu akan karagar mulki a shekarar 1945 fdr 16 years Ƙungiyar FDR shekaru goma sha shida ya akan mulki ya kasance wa'adi na hudu. Ban sani ba ko za a duba yiwuwar bamu wa'adi uku ko biyu. Ko gaya mini, Roni ya kake gani? Uku ko? A shekarar 1947, Majalisar Dokoki ta amince da gyara na 22 ga kundin tsarin mulki tare da iyakance shugabanni zuwa wa'adi biyu kawai na shekaru hudu. wannan ya zama doka a cikin shekarar 1951 bayan da aka amince da gyaran da ya sami amincewar jihohi 36 daga cikin 48 na lokacin uh, Kwaskwarima ta zo ne daidai da abin da al'adar siyasa da aka daɗe kanta ta rashin tsayawa takara sama da wa'adi biyu. Pravin Fernandez kenan mataimakin shugaban cibiyar kula da tsarin mulki ya yi bayani kan al'adar wa'adi biyu tun daga shugaban Amurka na farko George Washington wanda ya yi watsi da kiran da aka yi masa na ya nemi tsayawa takara wa'adin mulki na uku. Bayan somawar yakin duniya na biyu, Franklin Roosevelt ya karya wannan al'ada a cikin shekarar 1940 ya kuma yi nasarar samun wa'adin mulki na hudu a 1944. Tun bayan gyaran tsarin mulkin na 22, shugabanni shida sun yi mulki ne na wa'adi biyu cikakku na baya-bayan nan shine Barack Obama. Wani fitaccen mai goyon bayan shugaba Joe Biden, jarumin fina-finai Robert De Niro, ya yi wa Trump lakabi da mai kama karya wanda ke son dawwama kan shugabancin har abada. Muddin ya dawo, zan gaya muku a yanzu cewa ba zai taɓa sauka ba, ba zai taɓa sauka ba. Kun san haka? ba zai sauka ba. Ina son zama shugaba mai kama karya na rana ɗaya ne kawai. Irin wannan ikirari da Trump ya yi a wannan zagaye na zaɓe na zuwa ne a daidai lokacin da ake tuhumarsa da aikata laifukan yunkurin sauya sakamakon zaben 2020 kuma hakan na iya bayyanar da aniyarsa ta nan gaba a cewar loyan tsarin mulki Fernandez. Maganganun da Donald Trump ya yi kwanan nan game da wa'adin mulki na uku wanda ba shakka cin fuska ne ga kundin tsarin mulki wani dalili ne na damuwa game da wanda baya ganin kima da girman dokokinmu. Idan har Donald Trump zai yi wa'adi na uku bisa doka, dole ne a soke gyara na 22. Kuma hakan na bukatar a kada kuri'a kashi biyu bisa uku a majalisar dokoki biyu sannan a sami amincewar akalla 38 daga cikin jihohi 50 ko kuma jihohi 34 za su iya kiran taron tattauna kundin tsarin mulki kuma duk wani mataki da suka amince da shi dole ne ya sami amincewar jihohi 38. sau ɗaya kawai a tarihin amurka aka taɓa soke gyaran tsarin mulki acting secretary of state william phillips is signing the 21st amendment and prohibition is repealed gyara na 21 wanda aka amince da shi a cikin shekarar 1933 ya soke gyara na 18 da aka yi sabawa wanda a cikin shekarar 1919 ya haramta shan kayan barasa To Madalla, kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirin mu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na wannan mako ya yi wani babban kamu don haka za mu ajiye duk wani batu mu kawo muku wannan tattaunawa da wakilinmu baban gidan jibrin ya yi da babban bakonsa ba tare da bata lokaci ba wake tare da kai baban gida tare nike da sabon shugaban hukumar kiyaye hatsura a tarayyar najeriya a ranke da za ka gabatar mana da suna kafin mu ci gaba malam baban gida suna na dai malam shehu muhammad kuma na shekaru fiye da talatin a wannan hukuma ta kiyaye hadara ta ƙasa wanda ke da hekuta abuja kuma shi shugaban ƙasa excellency bola ahmad tinubu shi ya ba da wannan dama don shugabanci wannan hukuma kuma taimaka dama yakin da ake na wannan hukuma ke shine na kare haɗura wato a da alkalman baya da suka wuce an samu cewan kusan ƙasan nan a duniya ma kusan ta yi suna wajen hatsara na motoci da kuma rasa rayuka to abin da ya sa kenan a wannan lokacin gwamnati ta baya ta ƙirƙiro da wannan hukuma to daga wannan lokaci har zuwa yanzu kusan bayan shekara talatin eh, abin ya ragu kwarai da gaske amma dai har yanzu dai bamu kai gaci ba dalilin haka ne da na zo na tarar cewa har yanzu akwai matsaloli kamar na yadda har yanzu dai ana obalodi na motoci manyan motoci da ƙananan motoci abin takaicin masu manyan motocin za ga bayan sun ɗauki kaya sannan kuma sai su ɗauki fasinja a sama to idan aka samu aka sai aka samu hadari sai ka ga duk mutanen da ke sama kusan ba wanda ke rayuwa abin na ci mana tuwa kwarya sosai to sannan kuma su ma motocin safa da suke tafiya na garuruwa kamar da ake ce musu homers su ma suna da wannan suka ɗauki obalodi na in ya kamata a ce an ɗauki fasinja sha shida ne a ciki sai ga akwai fasinja ma har ashirin da hudu to su ma idan aka samu akasi motan ta zo ta samu hatsari sai ga cewa rayukan da ake rasawa da yawa a kai dalilin haka ne mu da muka zo yanzu muke ganin cewa za mu dan canza fasalin yadda muke tafiyar da aikinmu mu ba da mahimmanci ga irin wannan motoci da suke daukan fasinjoji na obalodi da kuma kaya don mu ga cewa watakila yan yi amfani da yadda da karfinmu na hukuma yadda ya dace da kuma wayar da kai ga su jama'an da direbobi da fasinjojin da suke shiga wacce za mu iya samun sauki mu samu rigon wannan hatsari da ake yi da kuma muke rasa rayuka da yawa to dama zan ce akwai wani shiri ne na ka tsakanin hukumar ka da kuma ƙungiyoyi na direbobi tun da akwai ƙungiyoyin nan na direbobi a sosai ko malam abin gida aiko mu ne ma muke da haɗaka da su domin a idan ma ba wannan ƙungiyoyi to mu ma wani aiki to zami wannan ƙungiyoyi kusan su ne abin da ake cewa masu ruwa da tsaki da muke da su na farko kenan na biyu kuma sai 'yan jarida irin ku don in ba ku kaga bayan da za a yi su al'umma su san ma me muke yi kuma me muke so mu zartar mu aiwatar mu gaya musu na kan kara haɗarka so wannan kungiyoyi gaskiya suna da ƙarfi wajen mu kuma ma akai-akai mana kiransu taro don sai da musu wasu abubuwa da muka fito da shi na su ba su taimaka mana da rike wannan haɗarurruka a yanzu ma maganan nan nan da kwana biyu ko uku kafin sallan nan na na gayyaci duka wannan kungiyoyi na su kaman wanda ake cewa nurtw da return da nato da duk sauransu dai din su zo mu zauna mu tattauna mu ga yadda za mu shawo kan wannan abubuwa da yake damu na hatsarin mota da kuma rasa rayuka da muke suna da amfani kwarai a gare mu eh, kuma suna ba mu gudunmawa. to da can baya akwai shiri da aka yi na cewa za a hana sai da kayayyakin maye ko barasa a tashoshin mota to za ga har yanzu akwai irin wayannan ah, al'amura da ke tashoshin mota daban-daban a Najeriya. Eh kwarai kuwa ai ma an hana to amma ka san dan nigeria da doka duk dokan da aka yi ma dan Najeriya zai bi ta wasu hanyoyi ya ce ya dan kibin wannan dokan to wayannan abubuwan maye za ana sai da su a boye ne e wasu za a ga sun zo ma da ko su zo da a ce ko hula za su sai da ko kunu ko ruwa amma a ƙarƙashin baya ba shi ne ainihin sana'a ba sana'an ta sai da abubuwan maye ne kuma muna da haɗaka da su 'yan sanda da su jami'o'i na masu hana fitaccen kwayoyi sosai da gaske kuma suna taimaka mana muna kokari in mun samu irin wannan labarai mu shaida musu kuma mu gaya musu inda ake sai da wannan abubuwa kuma suna taimakawa su sa hukunci su kama wanda ya dace kuma hukuncin da ya kamata a yi musu a musu ta muna dan samun sauki amma dai hanyar yanzu ana yi eh. to hukumar ka ita ce ke kula da ba da lasisi bayan kula da sa ido na hana hatsara a hanyoyin najeriya akwai wani tsari da ka zo da shi ne na inganta yadda ake ba da lasisi a najeriya domin wasu na ganin har yanzu yana dan daukan lokaci kama ba mutum lasisi malam baba gida wannan ku magana ta yi min daɗi saboda ko da na zo abin da na fara samu ana tura mun na matsalolin da muke da shi baya wuce na wannan lasi din ya kai ma cewa wasu suna cewa sun yi lasi an yi shekara wasu an yi wata shida wasu wata uku ba labari wanda da kafin yanzu din mun kai ma wani lokaci ma cikin sati daya sati biyu an samu lasi to sai abubuwan suka zo suka lalace na amfani da wannan daman satin da ta wuce na zagaye duk wa'annan wajaje namu da muke lasi da kuma da muke namba na motoci eh kuma na iya samu in gane matsalolin da ke ƙasa wato sai matsalolin sai kasance kashi biyu akwai matsaloli namu na cikin gida wanda yake na ganin na riga mahaiz na sa kwamiti wanda za mu duba shi mu gyara wannan matsaloli kuma shine kamar na wato sa idanu a sa ido kuma sannan a ce a tabbatar cewa abin da ake yi din ana yin a lokacin da ya dace. To madalla masu sauraro kun ji dai da kunnen ku kuma akwai ragowar muhimman batutuwa a wannan tattaunawa amma saboda lokaci za mu dakata a nan mu ci gaba da shirin a mako mai zuwa. Yanzu a madadin bakon namu Cop Marshal Shehu Muhammad sabon shugaban hukumar Road Safety na ƙasa da wakilinmu baban gidan Jibrin da maɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma dawo lafiya. jama'a masu sauraron mu kada dai a sha'afa ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Malam Umaru Kamba yawuri da ɗan Asabe mai fata yawuri. wuri suka ce salam voa hausa muna taya murna ga mahajjatan bana da suka kammala aikin hajjinsu lafiya da fatan allah ya mai da kowa cikin iyalinsa lafiya su kuma waɗanda suka rasa rayukansu a wajen aikin hajji to allah ya gafarta musu amin Sakon Aminu Kano mai da karamar hukumar Garko ya ce yayin da damuna ta kan kama manoma na buƙatar taki. Muna kira ga gwamnonin jihohin Najeriya da su baiwa manoma taki mai rahusa yadda za su samu damar noma abincin da wasu za su amfana. wannan kuma sakon cewa ya yi a gaskiya akwai buƙatar shugabanninmu su sauya salon tafiyar mulkin su a najeriya domin talakawa fa na ji a jikin su kayan abinci sun yi tsada sannan kuma gashi aljihun jama'a duk ya bushe shugabanni na lilo a kan arzikin ƙasar mu talakawa kuma na hamma sako daga shehu adamu rijau Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. ya ce sakamakon saukar damuna mai albarka a nan garin difa na jamhuriyar niger nake kira ga al'ummar jihar difa da cewa su dukufa su fita noma domin ganin yadda ake fama da tsadar rayuwa da karancin abinci wanda ya zama ruwan dare gama duniya domin fa an ce na duke tsohon ciniki noma tushen arziki kowa ya zo duniya ke ya tarar to mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku. ku Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. An tilasta wa al'ummar Gaza zama a gine-ginen da bama-bamai suka lalata ko kuma zama a cikin sansani da ke kusa da tarin shara. In ji wata mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a tana mai yin tar da Allah wadai da mummunan yanayi a yankin da aka yi wa ƙawanya. Louisa Waterridge daga hukumar tallafawa da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa 'yan gudun hijiran Falasɗinu ta kwatanta irin mummunan halin da ake ciki a zirin Gaza. Ta faɗa wa manema labarai a birnin Geneva ta hoton bidiyo da ake ɗauka kai tsaye daga tsakiyar Gaza cewa lamarin ya yi matuƙar buni. wani harin jirgi mara matuki da ukraine ta kai a kan wani gida kan iyakar rasha ya kashe mutane biyar ciki har da kananan yara biyu a cewar gwamnan jihar yau asabar jirgin mara matuki ya afkawa ginin ne a goro wani karamin kauye a yankin kursk na rasha mai tazarar mitoci kalilan daga iyakar ukraine babban bakin cikinmu shine harin ya kashe mutane biyar ciki har da kananan yara biyu wasu mutane biyu daga cikin iyali guda suna cikin mummunan yanayi in ji gwamnan kesk alexis smirnov yana faɗa a wani saƙon da aka buga a telegram To jama'a masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ku.